A farkon watan Disamban 2024 ne wasu mutane ɗauke da bindigogi suka kutsa gidan sakataren ƙungiyar Alternative to yayin Bugo da ƙari ɗan jarida Musa Cangari suka kuma yi awon gaba da shi jim kaɗan bayan dawowarsa daga wata tafiyar da ta kai shi biranen Abidjan babban birnin Cote d'Ivoire da Abuja, Najeriya, kafin daga bisani a je ɗuriyarsa a cibiyar 'yan sandan yaƙi da ta'addanci. Karan farko an gabatar da shi a kotun tribunal a yammacin Juma'a uku ga watan Janairu. inda alkali ya saurare shi kafin a yi gaba da shi kakatu dagwani mamadu na daga cikin kusoshin kungiyar alternative bayan sallan juma'a uku ga watan disamba da muke ciki musa gari an kawo shi nan eh, wurin doyen de juge eh, na kotu na babban birnin yamai tare da lauyoyin shi eh, da shi alkalin sun yi sun yi tattauna sauran bayan awa biyu haka sai suka huto kuma alkali ya ce je ya zamna a gidan yari na filenge da ke kilomita kusan 180 da nyamai. Hukunci ne aka yanke masa koko a an dai saurare shi ne? A an da saurare bayan ka wuce kusan wata ɗaya baka kadu da kowa ba ni da matarka da yaranka da baka ga kowa ba son samu ne da ya koma gidan shi shine muka so amma ba haka ta samu ba muna tsammani a cikin wannan dosiyan ya zamanto shari'a ta tabbata tunda abu ne wanda duniya duka yana nan yana kallon mu ainihi ana zargin can gari da kafa kungiyar ta'addanci da tallata ayyukan yan ta'adda kafin a bullo da wasu karin zarge-zargen na daban da ke da nasaba da sha'anin tsaron ƙasa lamarin da ke ɗaure kan lauyoyinsa da na hannun damansa. Sabbin abubuwa dai da muka ji biyu ne an yi zancen attempt a la defense national. Wato barazana ce ga sha'anin tsaron ƙasa. Eh barazana da sha'anin tsaron kasa tare da Uh, hadin gwiwa wasu kasashe na yawa wanda ana zargin su da wani wani mutum ne wanda ana tofa albarkacin bakin shi a game da kowace tahiyar kasa ba ma kasar Niger ba kasar yankin Sahel amma dai da yake abun yana gaban alkali za mu aje kunne mu shi kuma nan zuwa gaba lauyoyin shi za su fito za su yi magana Musa Tangari wanda a fili yake nuna goyon baya ga hambararren shugaban kasa Muhammad Bazum ya yi fice wajen caccakar gwamnatin janar Abdurrahman Chani saboda yadda ya yi imani kan mulkin demokradiyya kulle shi a kurkuku abu ne da wasu ke ɗauka a matsayin bita da kulli a yunkurin rufe masa baki ba a dai yanke masa hukunci ba saboda haka ana sa ran sake gabatar da shi a gaban alkali a nan gaba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.